Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم محمد وآله اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da saduwa da ku a zangon shirye-shiryenmu na farko a safiyar yau Alhamis daga nan Radio Teheran da ke ƙarƙashin Hausa TV ga kuma shirye-shiryen da muke ɗauke da su kamar haka. Bayan sauraron labarun duniya. sai shirin duniyarmu a yau ya biyo baya sannan shirin muryoyin masu saurari sannan shirin mu koyi harshen farisanci sannan daga ƙarshe ku saurari shirin afirka a yau da fatan za ku ji daɗin shirye-shiryen namu ku yi saurari lafiya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 mu na dare kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da minti ashirin zuwa bakwai da minti ashirin agogon gmt da kuma ghana za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz saba'in za kuma ku iya sauraren shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuka bukata a babban shafinmu na intanet www.hausatv.com a huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama domin sauraron labarun duniya. To kafin labaran da farko ga mahimman kanunsu. ‘Yan sanda a Isra'ila sun yi amfani da ƙarfi wajen murkushe masu zanga-zangar a dawa da matakin gwamnati na garan bawul a fannin shari'a. Zababben shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya karɓi shaidar nasarar lashe zaben shugabancin ƙasar. Shugaba Emmanuel Macron na Faransa na wata ziyara a Afirka a wani yunkuri na karya tasirin Rasha da kuma China. don zuga cikakkun labaran rahotanni daga isra'ila na cewa 'yan sanda sun yi amfani da karfi wajen murkushe masu zanga-zangar adawa da matakin gwamnati na garan bawulwa fannin shari'a bayanai sun ce 'yan sanda sun yi harbi da gurneti mai tsananin kara da karfin damtse kan masu zanga-zangar ranar laraba lamarin da ya kasance mafi muni da aka taba gani a birnin tel aviv bayanai sun ce masu zanga-zangar sun tsayar da al'amuran na yau da kullum a tel aviv inda har ma suka killace sara netanyahu matar firaministan kasar da ke cikin wani wurin kwalliya a birnin firaministan isra'ila ya bayyana zanga-zangar da cewa wata makarkashiya ce ga gwamnatinsa a jawabin da ya gabatarwa 'yan kasar benjamin netanyahu ya zargi shugabannin 'yan adawa da kisa zanga-zangar tun da farko dai shugaban kasar isra'ila isaac herzog ya ce yana fargabar fadawar kasar cikin rikici tun a farkon wannan mako ne ɗaruruwan masu zanga-zanga suka taru a garin hawara na falastinawa hukumar zaɓe mai zaman kanta a najeriya ta mika wa zaɓaɓɓen shugaban ƙasar bola ahmed tinubu shaidar nasarar lashe zaɓen shugabancin ƙasar na 2023 shugaban hukumar ta inec ne farfesa mahmud yakubu ya mika masa shaidar a abuja ranar laraba haka ma shugaban na inec ya baiwa mataimakinsa kashim zatima shaidarsa an muka musu takardar shaidar ne bayan da inec ta bayyana bola ahmed tinubu a matsayin wanda ya nasara a zaben na ranar asabar da ta gabata inda ya samu ƙuri'u sama da miliyan takwas da dubu dari bakwai yayin da jam'iyyun hamayya na pdp da lp ke biye masa sai dai jam'iyyun sun ce ba za su karbi sakamakon ba bisa zargin tafka magudi inda kuma suka ce za su garzaya kotu to ila yau game da zaben na najeriya shugaban makwabciyar kasar ta najeriya muhammad bazum ya taya sabon zaben shugaban kasar ta najeriya bola ahmed tinubu murnar lashe zaben shugabancin kasar shugaba bazum ya bayyana hakan ne a wani sako da ya wallafa a shafinsa na twitter inda ya ce yana taya 'yan najeriya murna bisa wannan nasara da kuma jajircewar su na tabbatar da ci gaban demokuraɗiyya ya ce nasarar ba ta najeriya kawai ce ba amma ga illahir nahiyar afirka dama kafin hakan shugaban najeriya muhammadu buhari mai barin gado ya ta zaɓen shugaban ƙasar bola ahmed tinubu murna yana mai cewa shine mutumin da ya fi dacewa da aikin yanzu zan yi aiki tare da shi da tawagarsa don tabbatar da miƙa mulki cikin tsari in shi shugaban na najeriya mai barin gado muhammadu buhari a wata sanarwa to labaran duniyar na fito muku ne daga nan radio hausa voh daga birnin tehran shugaba emmanuel macron na faransa ya fara wata ziyara a wasu kasashen nahiyar afirka guda hudu a wani yunkuri na karya tasirin kasashen rasha da kuma sin a nahiyar macron ya fara yada zango ne a kasar gabon inda ake sa ran yau alhamis zai halarci wani babban taron yanayi kafin daga bisani ya wuce kasashen angola da congo brazzaville da kuma karkariren gadin da jamhuriyar demokradiyyar congo tasirin kasashen wato rasha da kuma china ta sanya fargaba matuka ga kasashen yamma musamman tasirin da rasha ke samu a baya-bayan nan da kuma yadda hada-hadar kasuwanci da china ke samun karbuwa a nahiyar ta afirka gabanin ziyarar shugaban kasar ta faransa emmanuel macron ya bayyana cewa za su rage yawan sansanonin sojin faransa a afirka a wani bangare na sabon haɗin gwiwar tsaro na ƙasarsa a nahiyar yayin da yake lura da cewa faransa za ta samu sauye-sauye a sansanonin sojin ta afirka tare da rage yawan ma'aikatanta macron ya bayyana cewa suna son wannan ya sauya fasalin ƙasarsa a afirka don nisantar da kansu da abubuwan da suka afku a baya emmanuel macron ya kuma bayyana cewa a makonni masu zuwa ne za a gabatar da wata doka ta maido da kayan al'adu na afirka zuwa nahiyar ga majalisar dokokin ƙasarsa iran ta jajanta wa ƙasar girka game da hadarin jiragen ƙasa da ya sanadin mutuwar mutane a aƙalla 43 kakakin ma'aikatar harkokin wajen iran ne ya isar da saƙon na jaje ga ƙasar ta girka bayanai sun ce targan jirgin ƙasa uku ne suka kauce wa hanya a garin larisa kuma ɗaya daga cikinsu ya kama da wuta lamarin da ya rutsa da fasinjoji da dama to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan radio hausa voh kuma Dalla yanzu kuma ga shirin duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau. masu sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin duniyar mu a yau shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi siyasar kasa da kasa da suka hada da wannan yanki na yammacin asiya to a yau shirin namu zai dubi ne a kan shawara ko matsayin da kasar china ta bijiro da shi na cewa tana son ta zama mai shiga tsakani a yakin ukraine domin ganin cewa an kawo ƙarshen wannan yaƙi. ko hakan abu ne mai yiwuwa da fatan zau kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. yakin da kasar rasha ta shelanta a kan ukraine ya cika shekara guda ɗaya cif ko babu alama cewa ya karace zuwa ƙarshe maimakon hakan ma dukkanin bangarorin suna kara jan ɗamarar yaƙi ne da tanadin muggan makamai da mu amfani da su a fagen daga hatta batun zama a kan teburin tattaunawa da a baya aka rika yi yanzu ya kau an daina ma bijiro da shi a wannan yanayin da ake ciki ne kasar china ta bijiro da kanta a matsayin wacce take son shiga tsakani domin kawo ƙarshen yakin ta hanyar da kowane bangare zai ji cewa ba a samu fifiko a kansa ba wasu manazarta suna ganin cewa ɗaya daga cikin dalilan da suke sa ƙasashen turai musamman amurka suke zargin china da cewa tana taimakawa rasha da makamai a yakin na ukraine shine suna son su ga ta shige gaba ta zama mai shiga tsakani domin kawo ƙarshen yakin tabbas china ta sha karyata zargin da amurka take ke mata na cewa tana baiwa rashin makamai to a fili yake cewa wannan yakin na ƙasar ukraine yana a matsayin tsaka mai wuya ne ga masu yinsa musamman ma dai kasashen na turai da suke aikewa da makamai zuwa ukraine suna mika wa kiev makamai amma kuma suna ɗari-ɗari akan abin da zai iya faruwa da zuba ido akan kowane irin martani rasha za ta mayar saboda sanayyar da suke da ita akan yawa da hatsarin makaman da rasha ta mallaka suke ɗari da ita sun kwada sanin cewa tsokana da suke yi tana da iyaka kuma komai zai iya faruwa idan ƙura ta kai bango a ɗaya gefe ba su son su ja da baya a gaban rasha saboda suna tsinkayo abubuwan da za su faru idan har rashin ta yi nasara a kan ukraine don haka kasashen za su so ganin wani ya shige gaba wajen yin abin da zai iya domin dakatar da yakin hakanan a kan koriya ta arewa ita ma suna son ganin wani ya shige gaba domin tausar kirjin shugaban wannan ƙasa da kullum yake gwajin makamai sai dai duk da haka wannan yunkurin na ƙasar china za a iya cewa ba zai wuce kyakkyawar niyya ba domin ko samun nasara a aikace yana da buƙatuwa ne da amincewar dukkanin ɓangarorin biyu da ake son a shiga tsakaninsu ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa suna tsoron amfani da makaman nukiliya da shugaban rasha yake yin barazana zai idan aka kai shi bango ya faɗa duniya ta ji cewa idan har amurka da turawa suna son ganin rasha ta ci ƙasa ne a ukraine to hakan ba za ta faru ba domin za ta yi amfani da dukkanin makaman da take da su hada na nukiliya saboda ta samu nasara abinda shugaba vladimir putin ya faɗa wa duniya kenan to daga cikin ɓangarorin da shirin na cana ya kunsa da akwai ganin cewa an tsame batun tattalin arziki da kawo ƙarshen takunkumai a matsayin makamai a cikin wannan yaƙi hakan kuma tana son a bayar da damar shigar da kayan agaji zuwa yankunan da ake da buƙatuwa da su sai kuma wajabcin kare ƙananan yara da mata daga illa ɗin ta yaƙi hakanan kuma china tana son ganin an tsara batun fitar da alkama da sauran kayan abinci da waɗannan ƙasashen biyu suke nomawa zuwa kasuwannin duniya a hana duk wani takunkumi ya shafe su sannan kuma a daina sa su cikin wato wannan yaƙi. a bari kayan abincin su isa zuwa kasuwannin duniya domin yin haka ne zai hana faruwar yunwa a duniya batun makamashi ma yana daga cikin batutuwan da china take son ganin an fitar da shi daga ƙarƙashin takunkumin domin zai tasiri akan fararen hula a ɓangarori daban-daban na duniya to ta tambaya da take tasowa ita ce me yasa sai wannan lokaci ne cana za ta bijiro da wannan magana ta shiga tsakani to da akwai wata ka'ida take cewa idan kana son samun nasara akan wani abu to ka da bukatuwa ka san ka'idoji da yanayin da suke tattare da zagaye da wannan abin watakila shi wannan ne ya sa cana ta zaɓi wannan lokaci domin ta fito da ƙarfi duk da cewa tana son ta shiga tsakani bayan da ta fahimci dukkanin bangarorin biyu to amma kuma za a koma baya tun a farkon barkewar yakin china ta bayyana matsarta na nuna fahimtar abin da ya jawo yakin sannan kuma ta ce tana son ta shiga tsakani sai dai a wancan lokacin babu wanda ya kula ta ko sauraronta ta balle yarda ma da ta taka rawar da take so to amma yanzu da yakin ya shiga shekara ta biyu ana kuma tsoron cewa zai iya faɗaɗa ya tsallake iyaka ƙasar ukraine kaɗai ya zama na an shiga yakin duniya na uku to watakila rawar da canan take son takawa za ta iya samun ta goma shi china ta bayyana matsayarta ta tsaka-tsakiya tun farkon yakin nan lamarin da bai burge amurka ba hakanan kuma wasu ƙasashen turai Abin da amurka ta so shine china ta fito fili ta yi tar da rasha ta nuna tana goyon bayan siyasa turawa din duk da cewa da sun san cewa aikace ba abu ne mai yiwuwa ba sai dai wata hakika tabbatacciya ita ce da amurka da china sun ci riba mai yawa daga yakin da yake ci gaba a ukraine rasha ta rika sayarwa da china man fetur da sauran makamashi da farashi mai rahusar gaske hakanan wasu abubuwa da dama da china ɗin take da buƙatuwa da su daga ƙasar ta rasha ita kuwa amurka tashin da farashin dala ya yi sama ta ci moriyarsa matuƙa kuma har yanzu ma tana kan ganiyar cin moriyar kamfanonin da suke kera makamai amurka sun rika samun riba ta yadda hannayensu na jari a kasuwannin jarin amurka suka karu da kaso 38 cikin ɗari kuma a fili yake cewa kuma bayan da aka samu da kuma saɓan da ake da shi tsakanin rasha da kasashen turai a kan sayan makamashi ya sa kasashen na turai suka koma sayan makamashi da tsadar gaske daga amurka wannan ma wata riba kafa ce da yake kawo amurkan dama dai yaƙi a hannun 'yan jari hujja wani makami ne da ake amfani da shi domin cin riba to china ba ta son rasha ta ci ƙasa a yaƙin ukraine domin haka yana nufin cewa za ta fuskanci matsin lamba daga amurka da ƙasashen turai a kan taiwan musamman ma bayan da amurka ta bayyana sabbin dabarunta na tsaron ƙasa da a ciki ya sa china a matsayin barazana ga amurka shin china za ta iya nasara a wannan shirin nasu na shiga tsakani to nasarar kowane shiri tarin ta bujiro da shi da ya danganta ne da yadda dukkanin bangarorin da ake son a shiga tsakaninsu za su amince da shi kuma a fili yake cewa rasha za ta karbi rawar da china za ta iya takawa kuma hakan ma ta fito daga bakin jami'an gwamnatin na rasha to amma ita ukraine ba ta iya cewa i ko a'a ba kai tsaye sai abin da amurka ce mata shifta don haka batun samun nasarar shiga tsakani da china take son yi yana damfara ne da yarda amurkan wacce maslaharta ta ƙashin kanta ita ce za ta yi mata shifta to ma sauraro za mu dasa aya a nan saboda shirin namu yana da ƙwararren lokaci da fata an ji daɗin abubuwan da aka saurara kafin mu karkare baki ɗari ban kwana da kuma na gaita ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng slash radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh yanzu kuma ga shirin muryoyin masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare.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 Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu gidan rediyon jamhuriyar musulunci na Iran mai magana za a rabi na rijiyar lemo mazaunin Akara kasar Ghana. Tabbas wannan sanarwa da hukumar zaɓe ta ƙasa INEC ta fitar na sanar da ɗan takarar jam'iyyar APC mai mulki Bola Ahmed Tinubu da lashe zaɓe da yi bai zo mana da mamaki ba. ganin yadda aka gudanar da zaɓukan cikin kwanciyar hankali da lumana kuma an yi shi bisa adalci inda mafi yawanci ya shi kanshi dan takarar shugaban kasa da ya lashe wannan zaɓe bai ci jihar shi ta lagos ba inda kuma uwa uba irin gwamnoni masu mara masa ba irin su Ganduje da makamantansu suka kasa kawo jihohinsu hakan ya nuna cewa an yi zaɓe na gaskiya da adalci da fatan waɗanda suka faɗi kuma a wannan zaɓe za su rungumi kaddara su jira gaba kuma ina kira da 'yan uwana matasa da fatan za a sha gulgula murnacin zaɓe lafiya kuma wanda suke ganin ɗan takarar su bai samu nasara ba za su rungumi kaddara Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu sashi Hausa da gidan rediyo Jamhuriyar Musulunci ta Iran mai magana Kabiru silo Usman daga nan bakin kasuwar tarasa da maga karamar jamhuriyar Nijar. uku da ƙari mamba mai watsa labarai na kungiya ta masu kira da sauraron radio ta Afirka ga baki ɗaya. To dangance da wanga zaɓe dai na tarayyar Najeriya to a halin haƙiƙa 'yan ƙasan tarayyar Najeriya da manan jamhuriyar Nijar mun yi ta'addu'o'i Allah Ubangiji ya sa a ƙare zaɓen nan lahiya kuma Allah Ubangiji ya zaɓa mafi alheri. To gashi Allah ya zaɓe Bola Ahmad Tinubu muna kira da 'yan tarayyar Najeriya da 'yan adawa da matalaka gaba ɗaya da su rungumi zaman lahiya. Tal'akari da zaman lahiya ya fi zama ɗan sarki. muna roƙon Allah Allah ubangiji ba mu zama lafiya da Nijar da Nijeriya da Palestine da ma duniya baki daya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu gidan rediyon jamhuriyar musulunci na Iran ina muku barka da wannan lokaci mai magana Abdulmumin Muhammad daga jihar Zamfara kusa lokal gamin magani a tarayyar Najeriya bayis ciyaman na masu kira da sauraro na gidajen rediyo Afirka gabaki daya watan kwamitin amintattu ina so ku bani dama kamar yadda kuka saba ina kira yan uwana 'yan najeriya da mu kwantar da hankalinmu a bisa wannan sakamakon zaɓe da aka bayyana a yau laraba mun daɗe muna roƙon ubangiji allah abin da ya zama alkhairi allah ya zaɓa mana shi da kuma ubangiji allah ya zaɓa mana bola ahmad tinubu da kashi shatima a matsayin shugabannin najeriya allah ya sa su zama mana alkhairi a cikin wannan ƙasa sannan bugu da ƙari ina kira ga 'yan uwana sauran jam'iyyun adawa wanda suke a faɗin najeriya ga baki ɗaya daya da su kwantar da hankalinsu su zo a haɗa kai da sabuwar gwamnati domin ceto mu a wannan hali da muke ciki mu gudu tare mu tsira tare to ubangiji Allah mana jagora Allah ya taimake mu mai magana Abdulmumin Muhammad daga jihar Zamfara Gusau lokal gannin magami a tarayyar Najeriya to madalla kar dai a sha'afa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare shirin da ke baku damar tufa albarkacin bakin ku kan abubuwan da ke cin wato a kwarya malami na gaba sai ka ja muje. assalamu <clears throat> alaikum wa rahmatullahi barakatu ado ira radio mai albarka ni ne mai sauraron ku yau da kullum alhaji amman tari daga nan yamai eh kuma wannan sakamako da aka bada najeriya yi. bola tinubu allah ya kara maka ikon rikon najeriya da hannu bi ko kuma na kasa gare shi kuma allah ya ba ku ikon kima kasar ku aiki kuma ya adawa kuma ku yi hankuri ku rungumi kaddara ku ti ku kasar ku aiki shine ya muku sauki sauki wani cucu cucu ci ku duk bai kawo muku ga zama lahiya ku ne ya kamata ku tai ku zama lahiya yi makasa aiki da wani duk wani gurbi inda shi ke gurbatacce a turbude shi shine kamata ku yi makasar ku yan najeriya wanga shi ce nan wanga shi ce nan duk bai gyara ku ku tai ku zama huri guda ku yi makasar ku aiki ku gyara halin kasar ku ta yi samfin ta bi ko ina yana ya kamata ya dawa ku zo ku zamna ku kai mai gaisuwa ku zamna wuri guda ku da shi ku natsu ku gyara ku gyara kasar ku yau ba mai gyara ma kowa bai gyara kasar wani sai dan kasar shi gyara kasar shi ina fata Allah shi tanya shariko kuma Allah ya ba shi hankulin zama da talakawa ku kuma ya adawa Allah ya ba ku ni ne mai sauraron ku yau da kullun Alhaji Amman Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Radio BYT Hausa da ke jamhuriyar Musulunci ta Iran kuna tare da mai magana Sanusi Ibrahim Fanna karamar hukumar Dogon Dutse dan katsari da ke jamhuriyar Nijar a jihar Doso. Bayan gaisuwa da fatan alkhairi ga ma'aikatan sashen Hausa ina so ku bani dama in tofa albarkacin baki na game da zabe da aka gudanar a ranar Asabar da ta wuce a tarayyar Najeriya. na ya shine wato ina kira ga wato bangarorin siyasa da kuma wato masu bangar siyasa wato su kai zuciya nesa kar su yi amfani da bangar siyasa ya zamanto an da hargitsi an kai ga rashin rayuka wannan kuma koma baya ne a ce saboda siyasa an kai ga kashe-kashe har ya zamanto waɗansu su rasa rayukansu saboda waɗansu da in sun ci ba su san ina talaka ke ini ba ina yake kwana wannan kuma abin allah wade ne a ce matasa sun yi amfani da wannan siyasa sun kai ga kashe-kashe ko kone-kone da bata dukiyoyin al'umma wannan kuma koma baya ne allah Allah ubangiji ya sa a kai zuciya nesa mai magana Sanusi Ibrahim Fana karamar hukumar Dogon Dutse dan kadari da ke jamhuriyar Nijar a jihar Doso radio bi da hauta a huta lafiya. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh gidan rediyo BOH gidan rediyon musulunci ta Iran mu da safiya da fatan kowa ta cikin goshin lafiya dangane da ɗan takarar shugaban kasa na jam'iyyar APC mai mulki a yanzu da ya lashe zaben wannan shekara ta 2023 to ni maudu'i na abin da zan fada a wannan maudu'i shine allah ubangiji ya sa alkhairi ne ga 'yan najeriya allah ubangiji ya sa alkhairi ne ga 'yan najeriya allah ya kawo mana sauyi kuma na alkhairi allah ya sa mai son mu ne ba wanda muke so ba ne allah ya sa mai son mu ne mai tausayin talakawan najeriya ne kuma allah ya sa wannan fitintunu da matsaloli da ake a ciki ya kawo da su amma zuciyar shi ba mai tsarki ba ce Allah ya tsarkake ta ya zamana mai son talakawa ne mai son abubuwa ne na alkhairi ne shine fatan da zan muna masa murna kuma Allah kuma ya sa alkhairi ne a gare mu alfarma annabi da alkur'ani mai magana usman sani shehu garin kashirfo karamar hukumar dawakin tofa daga jihar kano tarayyar najeriya na muku fata alkhairi tomarilla da fatan kiran ya isa kunnuwan waɗanda aka yi domin su da kuma haka ne ma muka kawo ƙarshen shirin na yau wani sabon sa sai kuma gobe idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryoyinsu ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa mu huta lafiya. yanzu kuma ga shirin mu koyi harshen farisanci. آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی Bismillahir Rahmanir Rahim jama'a masu rare Assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri namu koyi harshen Farasanci. Inda da Allah Ubangiji a yau za mu shiga cikin darasi na 67. Inda a cikin darasin namu na yau za mu leƙa ne domin yin bincike dangane da wani kamus na kalmomin Farasanci da wani ɗaya daga cikin tsohon jami'i kuma malami a jami'ar Tehran ya rubuta wanda ake kira da Dr. Muhammad Mu'in. Da dalla Ubangiji za mu je ta kaya tsakanin Muhammad da kuma wani malamin makaranta mai suna Malam Musavi wanda ya kasance ɗaya daga cikin almajiran Dr. Muhammad mu'in wanda ya ba shi labarin irin kasashen da ya zauna da kuma irin gudunmuwar da ya bayar wajen ci gaban harshen Farisanci tare da koyar da shi a jami'o'i daban-daban na Iran da ma wajen kasar iran ɗin to amma kafin mu shiga cikin shirin gadan-gadan sai an fara sauraron dukkanin kalmomin da za a yi amfani da su a cikin shirin kamar haka شما درس می کی کنا کرنتا درسی رشته رشه ادبیات ادبی فارسی یاران پارسنچی دانشجو دالبین جامعه من هستم نی نکی پس کنن استاد معلم جامعه شما می شناسید کی کسانی فرهنگ معین کاموس نه معین آثار کوپی کو روبوچه بوچی دکتر دکتر استفاده امپانی استفاده می کنم این این امپانی البته کود کتاب لطفی مقاله مقاله مقاله ها مقالولی بسیاری دیوه بیشتر از پیده دویست ریویو او دارد شی ده من نمیدانستم نی بن سنی استاد ده خدا معلم ده خدا ایشان سو کو شی همکاری هدون گیوه همکاری می کرد یا کسانچه ینا ین هدون گویوا چه می کار ایکی چه کاری ون ایکی لغتنامه قاموس لغتنامه ده خدا قاموس ده خدا بزرگترین ما ما نویسنده مربوچی نوشتن روبوتاوا چند سال شکر نوه او زحمت کشید شی یی دوینیا کوشش کرد یی کوکری کشور قسا دیگر ندبن او تدریس کرد shi ya koyar. Motaci. Wani lokaci. Amurka. Ƙasar Amurka. Ingilistan. Ƙasar Birtaniya. Alman. Ƙasar Jamus. Faransa. قصر فرانسه ba. Da kyau kwarai. To madalla bayan da aka saurari waɗannan kalmomi da kuma fassararsu yanzu kuma sai a gyara zama domin a ji ida ta kaya tsakanin محمدو da kuma ملم موسوی شما در رشته ادبیات فارسی درس میخوانید؟ بله، من دانشجوی ادبیات فارسی هستم. پس استاد معین را میشناسید؟ بله، من از فرهنگ معین از آثار دکتر محمد معین استفاده می کنم. البته او کتاب ها و مقاله های بسیاری دارد بیشتر از دویست مقاله این را نمیدانستم. ایشان با استاد ده خدا همکاری می کرد. برای چه کاری؟ برای نوشتن لغتنامه ده خدا؟ بله آقای دهخدا نویسنده بزرگترین لغتنامه فارسی است. آقای دکتر معین برای نوشتن فرهنگ معین چند سال زحمت کشید. استاد معین بیشتر از 25 سال برای فرهنگ معین کوشش کرد. او در کشورهای دیگر هم تدریس کرد؟ بله، او مدتی در آمریکا، انگلستان، آلمان و فرانسه تدریس کرد. فرهنگ معین کتاب بسیار خوبی است. To madalla banda aka je da ta kaya tsakanin Muhammad da Malam Musoyi yanzu kuma sai a ƙara sauran wannan tattaunawa kamar yadda ta gudana a cikin harshen Farsanci da kuma fassara a cikin harshen Hausa. شما در رشته ادبیات فارسی درس میخوانید؟ کی کنا کراتو نه اره ادبی نه یارن چی بله من دانشجوی ادبیات فارسی هستم. ای نی دلیبی نه نه پارسن چی پس استاد معین را میشناسید؟ کنن کسن ملم موین بله من از فرهنگ معین از آثار دکتر محمد معین استفاده می کنم ای نی اینا امپانی دقاموس دن البته او کتاب ها و مقاله های بسیاری دارد بیشتر از دویست مقاله کودکی شی یه دا لطفه ده مقالولی ده و سمده این را نمیدانستم. نی بنسان ون ایشان با استاد ده همکاری می شی یکسن چه یه نیم هدوم و ده مالم ده برای چه کاری؟ برای نوشتن لغتنامه ده خدا؟ akan wani aiki domin rubuta kamus ɗin دهخدا بله آقای دهخدا نویسنده بزرگترین لغتنامه فارسی است ای مالم دهخدا babban marubucin kamus ɗin نه؟ چینه آقای دکتر معین برای نوشتن فرهنگ معین چند سال زحمت کشید؟ دکتر موین یای دوینیا و در ربوتا کامس دن مئین شکرو نونه استاد موین بیشتر از 25 سال برای فرهنگ معین کوشش کرد مال معین یای کوکری سمده شکره شرند بر و در ربوتا کامس دن او در کشورهای دیگر هم تدریس کرد؟ شی یا کویر اوسو قساشه؟ بله او مدتی در آمریکا، انگلستان، آلمان و فرانسه تدریس کرد. ای شی یا کویر نونی لوکچی ا شنگ، امریکا. بریتانیا، جاموس دا فرانسه فرهنگ معین کتاب بسیار خوبی است. قاموس معین littafi نه mai قره madalla to jama'a masu saurare ganin cewa lokacin da muke da shi ya kawo jiki dole ana ya kamata mu dakata sai a mako na gaba. Za ku ji mu dauke da shigaban shirin a cikin wani sabon darasin. A madadin waɗanda suka dafa wajen gabatar da wannan shiri da waɗanda suka taimaka wajen ɗaukasa a faifai ne Abdullahi Salihu ke muku fata alheri a kasance tare da mu a mako na gaba. thank you sannan daga ƙarshe ku saurari shirin afirka a yau afirka a yau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 a cikin shirin zamu ji mahangar masana dangane da wannan zaben da ma kalubalen da ke gaban zababben shugaban kasar hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin da fatan kuma za a kasance a tare da mu To a Najeriya a cikin daren ranar Talata ne shugaban hukumar zaben kasar ta INEC cewa da Farfesa Muhammadu Yakubu ya sanar da tsohon gwamnan jihar Lagos Bola Ahmed Tinubu a matsayin wanda ya lashe zaben shugabancin kasar na 2023 da ƙuri'u miliyan 8 da 794,726 yayin da tsohon mataimakin shugaban najeriya atiku abubakar ke biye masa da ƙuri'u miliyan shida da dubu ɗari tara da tamanin da hudu da ɗari biyar da ashirin sai kuma ɗan takarar jam'iyyar labour party cewa da peter obi wanda ya samu ƙuri'u miliyan shida da dubu ɗari da ɗaya da ɗari biyar da talatin da uku sai kuma tsohon gwamnan jihar kano sanata rabiu musa kwankwaso wanda ya zo na hudu da ƙuri'u miliyan ɗaya da dubu ɗari hudu da tasa'in da shida da ɗari shida da tamanin da bakwai ko da yake tuni jam'iyyun adawa na pdp da kuma lp suka ce ba za su karbi sakamakon zaben ba bisa zargin tafka magudi masana na ci gaba da bayyana albarkacin bakin su game da yadda zaben ya wakana to domin tattauna wannan batun shirin a yau ya gayyato mana da dakta el harun muhammad wani masanin harkokin siyasar kasa da kasa daga tarayyar ta najeriya da farko kuma na fara da tambayar sa kan yadda ji da sakamakon zaben na shugaban ƙasa na 2023 a tarayyar ta Najeriya. ai kuri'un da atiku ya saba samu a kasashen iyamurai su ne wannan kanan peter obi ya kwashe a zaben 2019 da aka yi atiku yana da wajen kuri'a dubu ɗari uku ne amma yanzu ina ga ban tsammani ya samu kuri'a dubu talatin ba to ka gani haka abubuwan suke tafiya mu kuma nan muka kaso gida uku kwankwaso ya fito ga atiku ga kuma almustafa saboda ka aka muka watsa ƙuri'unmu kuma dama a cikinmu muna da waɗanda dama su ra'ayin wancan suke an ba su kuɗi ko kuma a'a haka su suka ga ya kamata su aka zo aka yi abin da aka yi to akwai abu biyu da muke fata kada ya kasance kada ya zama abubuwan da tsohon shugaban kasan bayarabe obasanjo iya ma arewa ya zama wasan yara akan abin da wannan zai zo yi na biyu muna fata ba farga jaji shugaban kasa muhammadu buhari ya yi ba don ana tunanin sauya kuɗi da matakan da ya ɗauka na takura yanayin zaɓe wasu suna ganin kamar ya yi ne don ya rusa apc saboda bai son tunubu amma jawabin da ya aiko ma ƙasa daga taron ƙungiyar tarayyar afirka da aka yi a habasha ya jawo hankalin 'yan jam'iyya da 'yan ƙasa gabaki baki ɗaya ya nuna cewa a zaɓi tinubu to kaga batun ma ba shi uzuri bai ma taso ba tunda shi ya sake jaddadawa Dakta ana cewa addini da kuma kabilanci ya yi tasiri a wannan zaben me zaka ce ne kan hakan? Ai ba raba ɗaya biyu cewa kabilanci da addini sun yi tasiri a wannan zaben ba a taɓa samun haka a tarihin najeriya ba dama bangaren da shi bola tinubu ya fito a fili yake mutane ne masu ɗan karen kabilanci wanda kabilanci ya fi musu komai duk inda suke akwai inda na jefa ƙuri'a akwai wani gida diyar bawa ne nan take suka ce a yi su gaba ɗaya saboda ɗan takarar shugaban ƙasa duk wannan jam'iyyar za su zaɓa kuma haka aka yi wannan kenan dama iyamurai kabilancinsu a fili yake to kaga duk inda suke da garuruwansu da inda suke zaune a arewa duk inda suke sun tattaru sun jefa mu nasu ƙuri'a bilhassal ma waɗanda ke zaune a ƙasashen waje a turai sun so su haɗaka ne su fitar da tsari da za a ba su dama idan suka jefa ƙuri'ansu ya shigo a kirga to da yake mu ci gaban najeriya bai kai haka ba to ta ɓangaren ƙabilanci kenan sai ta ɓangaren addini wanda su iyamurai addini suka yi amfani da shi murara a fili dama kusan kashi casa'in da tara addininsu ɗaya kiristanci sai kalilan masu addinin gargajiya musulman cikinsu 'yan kwayoyi ne sai kuma aka samu kutse wadda kungiyar addinin kiristanci ta yi sun yi amfani da majami'ai da yawa suka yi ta yin hudubobi a zaɓi dan takarar labour party peter obi kuma abin da ya faru kenan a nan arewacin najeriya inda muke da ƙananan kabilu da ba musulmai ba da yawan su ma basu ma san yadda za a yi zaben ba da suka je wajen zaben musamman wasu wuraren aka aje wani yana nuna musu yadda za su dangwala aka aje wata wani wajen kuma wani yana kama hannunsa yana dangwala ma jam'iyyar peter obi to kaga nan addini ya fito a fili kowa ya sani an yi amfani da majami'ai coci-coci wajen wayar da kan mutanen su cewa su zaɓi nasu peter obi kuma abin ba maki shine ya zo na uku wannan wani zakarin gwadin dafi ne saboda haka idan har wannan za mu iya wannan zubin ya zo mana na uku to wani mataki kuma za mu ɗauka yadda za mu ƙara huda arewa mu ƙara huda cikin musulmai tunda ba mu san ciwon kanmu ba to tsoron da nake ji wannan shine matakin da za su yi nazari su ɗauki matakai akan yadda zaɓe na gaba za su ƙara ba da mamaki mamakin da zai iya ba su nasara mu kuma kamar da muka saba ɗaukan wuka mu daɓa mu cikinmu to haka muke ta yi to dukta ga shi an yi zaben shugaban kasa nan kuma da 'yan kwanaki za a yi na gwamnoni ko akwai wani darasi da za a iya dauka daga zaben shugaban kasar duba da irin korafe-korafen da aka ce an samu a zaben shugaban kasar darasin da za kamata a dauka shine cewa naka shine naka arewa da musulmai ya kamata a sa a yi karatu ta nutsu a zauna a yi nazari ina ne gazawan mu yake ina ne muka samu lalura ina ne matsalar mu take wasu matakai ya kamata a dauka dan in aka ci gaba da haka to muna ji muna gani komai zai fi karfin mu a ƙasar nan in dai har iyamurai za su iya gano bukatan su tsaye da ɗan takara tashin farko su tsaye da ɗan takara ya zo na uku a zaben kasa to wannan babban kalubale ne ga arewa da musulmai gaba ɗaya ai bar gurbi ne aka samu a cikin musulman aka zo da wani karatun wai 'yan takarar musulmai wanda ba abin da ya kawo musulunci a wannan harka aka yi amfani da wannan daman malamai suka zo suka yi hau mumbarorinsu suka yi ta hudubobi haikan kai ka ce da gaske ne aka yi amfani da ayoyin ƙur'anai da hadisai da aka saba aka zaburar da jama'a cewa ai wannan ma wani yi musulunci hidima ne kowane irin musulunci ne oho to daga karshe dakta kamar wani kalubale ne ke gaban shi zababben wannan shugaban kasar ta najeriya wato bola ahmed tinubu kalubalen da yake fuskantar shi wannan shugaban kasan da zai hau shine kokarin ɗinke ƙasan ya zama ƙabilancin da ake zargin su ba zai yi tasiri ba da fatan tsare tsarin da ya fito da su na samar da kuɗaɗe a Legas ba zai zama da shi tsarin ƙasa gaba ɗaya ba don ɗaya daga cikin yabon da ake mai shine cewa ya fito da hanyoyin samun kuɗi da aka fi kira IGR internally generated revenue ya fito da hanyoyi daban-daban na karɓan haraji daban-daban wanda har gobe ana kokawa mutanenmu idan sun je can masu kai dabbobi da masu kai kayan miya da masu kai hatsi to suna kokawa da irin harajin da ake musu kuma idan ya zo ma ya haka a ƙasa ba mamaki don ai jawabin kaddamar da wannan gwamnatin wanda tsohon prime minister ingila tony blair ya yi abuja ran da ake kaddamar da gwamnatin apc a 2015 cikin jawabin da ya ya faɗa abubuwa guda uku ya yi kira da a ƙara haraji mai 'yan ƙasa a sai da kamfanonin gwamnati a cire tallafi wanda shekara takwas inda gwamnatin apc ta yi abubuwan da ta yi kenan to muna fata wannan gwamnatin ba za ta dora ba akan waɗancan shawarwarin da tony blair ya bayar duk da shugaban ƙasa muhammadu buhari ya ce a zaɓi tinubu don ya dora inda ya tsaya to kaga in aka samu haka akwai lalura ƙoƙarin hana kabilanci tasiri wajen jagorancin najeriya na biyu fitar da tsarin da zai tausa samun jama'a ya kawo sauƙi ga rayuwar jama'a akwai buƙatan a duba tsarin tattalin arziki gaba ɗaya buƙatan wannan gwamnatin ta kira ƙwararru da masana ta yi nazarin tsarin tattalin arziki batun karɓo bashi daga asusun bada lamani na duniya da bankin duniya da waɗannan ƙasashen da suka yi uwa da makarɓiya a waɗannan ƙungiyoyin ya kamata a gano cewa karɓo wannan basussukan da bin waɗannan sharuɗoɗin da ake bayarwa ba mafita ba ne bilhassali ma tana ƙara tsindima najeriya ne cikin halin matsatsi talauci da halin wayo allah wani ƙalubale da zai fuskanta shine ƙoƙarin da zai yi ya fitar da dubaru da hikimomi da za a dakushe kaifin talauci a arewacin najeriya wanda a fili yake yarbawa sun mana zarra ta fannoni da yawa aikin gwamnati aikin bankuna da kamfanoni dama dan abin da ya rage mana kenan siyasa to yau ga su ne da najeriya kokarin da zai yi shine kada ya bari halin wayo a da ake ciki ya ci gaba sai kuma abin da ya shafi tsaro wanda dama su wuraren su ba wannan matsalar kwata-kwata to damuwan shine namu ya zo ya dauki duk mukamai ya ba mutane duk mukamin tsaro na najeriya mutanen mu aka ba amma aka kasa warware matsalar nan shekara takwas to yau ga wani daban ya zo a inda wannan matsala ce ka tutu shi ba ruwan shi da wannan matsala ba lalai ba ne shi a matsayin matsayinsa na shugaban kasa zai iya tunanin hararowa me zai to amma mu fahimta cewa ba shi ne zai tafiyar da najeriya ba suna da masana suna da ƙwararru suna da gogaggu suna kuma da masu kishi wanda da su zai aiki saboda haka mu kuma dole mu zauna mu nazari cewa ya za mu tunkari waɗanda za su tsara mashi tsare-tsare ya za mu tunkari irin tunanin da za su zo da zai fifita kabilanci ya mai da mu baya To masu mu da kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake haɗa mu kuma da rar Allah a wani shirin na gaba za mu taɓo wasu abubuwan da suka rage a game da zaben na Najeriya. Kafin nan dai a madadin shi bakon namu Dr. El Harun Muhammad masanin harkokin siyasar ƙasa da ƙasa daga tarayyar Najeriya. A nan kuma ni Hassan Barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa bisalam a huta lafiya. da kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirin wannan zango sai kuma zuwa rana inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon zangon ku huta lafiya